da masu sauraron barkamu da warhaka barkamu da ƙara kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na tafiya da gwaninka. Sunana Mudassar Ibrahim Maskawa wanda zan kasance tare da ku a yau a kuma cikin shirin tafiya da gwaninka. A yau muna tare da babban bakuwa wannan ba wata bace illa Hajiya Aisha Muhammad Sani wanda mu zanta da ita a cikin wani shiri na tafiya da gwaninka. A kan mu na halin da zawarawa ke ciki a arewacin najeriya abin da za zamu zanta tare da ku kenan a cikin wannan shiri na tafiya da gudunka daga bisani kuma za mu ba ku dama ku kira waya ku tofa albarkacin bakinku a daidai wannan lokacin mudassar ibrahim masawari ne ke kara muku barka da safiya hajiya barka da zuwa kin ji maudu'in da muka gabatar shin wani irin wace ce ma ba zaura ma dai tukunna safiya duka da ihe sunana aisha muhammad sani kuma kamar yadda masarai magana zawara dai ita ce wacce daga budurwa ta yi aure wataƙila ko ta haihu ko ba ta haihu ba har a zo a samu rabuwa tsakanin miji da mata a mm. takaice mm. to shi ne wacce in ta fito din za a ce mata fazawara mm. to a yanzu za ki ga zaura suna kokawa sun yawa musamman arewacin ƙasar nan mai kawai yawan zawarawa a nake mahangar wasu akwai karan kwana na mazaji wasu kuma kila za a ce ko rashin haƙuri ko rashin fahimtar juna ko wani kaddara kiga aure ya mutu eh, mafi akasarin abin da yasa ake samun musamman a mu arewa mm. in ka cire ka ka cire gabin waɗanda mazajen su suka mutu mm. wannan ubangiji haka ya tsara ya tsara mm. kuma mutuwa ne dama zai raba kuma wanda duk mace ko namiji ka ga kaya aure mutuwa zai raba amma most aure da kake gani yana rabuwa gaskiya mafi yawanci rashin haƙuri ne mm. rashin haƙuri da kuma sanin rashin sanin ma menene aure mm. in na ɗaukar maka ta sa'idin mata mm. a irin matan yawanci yanzu yawanci suna kama in ne jin daɗin da nake a gidanmu idan ni aure ma haka zai ci gaba so challenges da kika fuskanta a gidanku da na gidan aure daban shi kuma namiji in ka zo ta ɓarayin shi za ka ga maza yawanci yanzu ba su da haƙuri akan matayensu most of them kuma akwai wanda za ka gansu suna da matan da ta shigo ji soyayya da za su yi a waje in ta shigo kamar ma ba a yi soyayya ba sai a koma enemies wata shekara ɗaya ma in kin ji san a kin shi a daddafe sai ya koma yana dating wata a waje which is wrong an san namiji mijin mace hudu ne amma galibi za ka ga maza aure-auren da suke yanzu baya daga cikin sashen da shari'a ta ce to kafin nan shin a zaurawa a yanzu wani irin hali suke ciki halin farin ciki suke ci koko na kunci koko sun fi son rayuwarsu a na zawarci eto eh gaskiya in na ce maka ta sai ɗina zawarawa wasu suna cikin jin daɗin kasantuwarsu zawarawa wasu kuma aka akasin haka ba sa jin daɗi mm. so abin da yasa na ce maka wasu sun fi jin daɗi sabida wata kunci ne da bala'i yasa ta fita gidan miji kuma tana da 'ya'ya mm. da shi mm. ta gwammace gwamnati rayuwar zawarcin fiye da a ce ta kasance a gidan auren saboda mostly sai a ce ka yi haƙuri domin yara eh. ke kuma kina ƙona kanki reni ya shiga tsakanin ku ba ganin mutuncin juna to is better ku bar wannan auren mm. kowa ya kama gaban shi ka fahimta to in kika dawo kin samu yancin kanki me yancin kanki dama kin san damuwa ne da ya kula da ke da ya kamata ma za ki balla auren ba mm. to kin samu dan wani freedom ne da dole za ki samu natsuwa akan kin bar wannan gurin damuwa wa'inda kuma za ka ga suna cikin kunci most of them in suka da iyaye su suke kara kuntata 'ya'yansu a cikin gidajen gidan miji biki ji daɗi ba an zo an sake ki kin da gida sai kin koma yan uwanki sun fara raina ki walau ki wasu ma daga iyayen ake fara raina ki saboda kawai kamar ya raina ki yawa raini shine an sake ki kin dawo gida sai a koma sai a cakuɗa ki da ƙaunanki a ɗaki daya a to dama mana in dakin ki ɗaya ne ke kaɗai ba da Allah wasu kawo wala iyaye suna ba da gudunmuwa gurin irin wannan abu which is strong ke da su ba ɗaya ba ne sai ka ga duk abu kaɗan ai ta kyaranki ai ta kyaranki wai wannan kyaran ne ke sa tunanin iyaye ila zai sa ki yi haushi ko ki fito da wani na ga wacce wallahi irin wannan kyaran ta fito da wani mashayi ma kuma still aka koma gidan jiya eh? ya zo ya gudu ya batta baban kuma ya still ya sake matsa mata har tana fito na fito ma da baban yanzu wallahi yanzu magana da nake gaya maka na san su sun san ni to me irin wannan amfanin ita ya mace ba ta son takura kuma ba ta son a cika saki mata da yawa tsaka tsaki ka gane yanzu kin ce idan ta dawo gida mm. sai a cakuɗa ta da ƙanninta eh. ai ta dawo gida ba aure ƙanninta ba aure mm. to dama akwai wani bambanci da ya kamata a yi akwai bambanci wallahi saboda da tana gidan aurenta ko tana da yara ko ba ta da su su wa'innan kana sai dai su nata su je su dawo to yanzu sai ya kasance kadara ta sa ta dawo gida in su girmama ta a matsayin yayansu kuma su kalle ta su tausaya mata a matsayin kaddara ne sa su ma zai iya faruwa da su sai kaga ya zama reni kaga kanwa ma yi man kaza ni fa ba zan yi ba har uwa ma to da kin yi hakuri ki zauna gidan auren ki kaga ta kara ba su face su mm. rena yayin nan tasu mm. so kaga dole reni da irin wannan abubuwan kuma in kina gidanki kina yin abin da kaman za ki ci abin da ranki ke so in a gidanku ne mm. general food za a saka ki sosai so in kin ce ma da kuɗin ki zaki ɗan yi wani abu za ki ga ana ce to kannan ki biki dubi ko something like that ka eh. gane mm. to wannan ba wani abu bane idan kin yi abu da kuɗin ki kin ba kannan ki kuma musamman in kina da aikin yi kin da gidanku kin ci gaba da fita still ma another wani problem ne sai ka ji an ce ta kashe auren ta zo tana iskanci mm. an kuma jingina mazaura iskanci fiye da yan mata me yasa to za a ci ai wannan mace ne bazawara ta ya aure ai she knows everything akan aure ta san komai ko maza ne da za su zo approaching ɗinki ko su ce zan so wannan a matsayin budurwa ko mai in je neman auren ta zawarci mm. taɗin da manemin ki bazawara zai zo miki ba zai ma budurwa haka ba kamar yawan irin taɗin da ba zai iya ma budurwa ba zai miki idan ya zo ya san wannan bazawara ne mm. za ka ga firarrakin shi ya fi na banza da marasa kan hanya wanda mm. shirme dai yana mata irin kallon ai ita ta san komai kaga mm. budurwa ko in ma kanta bai dauka ba za ma ta iya zagin shi bazawara idan in ma bata zage ka ba to za dai ta yi kokarin ba za ta kara gaskiya tsayawa da kai ba ka fahimce ni masu saurara su fahimta na fahimce ki mm-hmm. yanzu halin kunci da wasu zawarawan ke ciki kamar da kika ce shine na tsangwama da iyaye suke musu har da waje har da waje mm. daga cikinsu kenan akwai wani ake tsangwama waɗanne ne kuma suke cikin farin ciki saboda sun tsinci kansu a cikin zawarci kamar wani irin zawarawan su suke jin eh suna jin daɗin zawarcin su Moscow, I have a friend da take jin daɗin ta, My best friend. Saboda familinta ma har murna sun yi an sake ta. Eh? Saboda kuncin da ta fuskanta gidan aurenta. She faced so many challenges ka gani ko? Ka gane ko? Kuma sannan iyayen sun yi kokarin su batta ta zauna a gidan auren. In ta zo da maganan aure, in eh, maganan damuwan gidan miji, wala sai dai mahaifin ya ɗauki ma ihsani ya bata. ya ce je ki haƙuri mamana je ki haƙuri ni take kira ta shiga ɗaki da ni tana kuka wala zan je in same ta tana kuka jini na fita a bakinta eh mijin ba shi da ba shi da lokacin ta ne gaba ɗaya ga cin mutunci ga wulakanci ni na taya ta ma mun kashe auren sorry to say kin taya ta eh mun kashe auren so kuma tsaya a matsayin kina wa tukunna a matsayina na Aisha Muhammad Sani kawata saboda bai da amfani da ta zauna tana samun zunubi ka fahimta kuma eh. a ce bata da auren ta zauna a kira ta bazawara zaurawa wanda suka samu yanci kya da cikin zaurawan wanda ke ko baki daga ciki ina daga cikin su so sai aka ma auren ke mutu kika taya ta kuka koko bayan auren ke mutu kika taya ta aure na ya mutu na taya ta kashe aurenta saboda bai da amfani wannan auren za ta zo ta mutu kuma na samu mahaifinta na mai magana amma kin ji na bakin shi mijin ai ba a shari'a ta sai daya ni ce problem solver din su ni yana zuwa gida na ya same ni ma kaza da kaza kan wance meme in ka zauna da shi mijinta kenan shi mijin in mun zauna da ni da shi kuma sai kaga abin duk ba haka ba har da ita sai ta kuma kame kame ya gaya min ma akwai ran da bata nake ce shi ya san yana cutar da ita hakkin aure bai bata amma kuma sannan yana dan bibin wasu abaji na ce me problem kuna zargi dai ni da shi mun yi magana me problem ɗinka in matanka baka jin daɗin ta kusan da ai there is way out za a iya neman wani mafita ya ce shi wala bai da damuwa da ita shi dai kawai dai ya rasa me ke damun shi ne wai an sa mai hannu ne an sa mai hannu <laughs> eh, to sai a cire hannu ai ai na ce na ce a cire hannu <laughs> yanzu kin ce kin taya ta yanzu tana wani hali ne a yanzu nan da muke magana wannan shi screen going good yanzu magana da nake gaya maka ma friday na mai zuwa za a daura mata aure ta samu wani kuma ya zo tsohon miji duk wanda ya gani sai ce wallahi sai ya kashe shi in ya aure mishi mata duk wanda ya zo saki nawa ya mata saki ɗaya ne ai ba welcome back kuma ya haƙuri kin san an ce sulhu alkhairi ne me yasa ba ku yi kokarin sulhunta tunda ya gane kurakuran shi akwai sulhun da yake zama alkhairi akwai wanda bai zama kuma mafi yawanci mata da suka yi komi wallahi ba su ji daɗin komen da suka yi gidajen mazajen su ba ɗokin na ɗan lokacin da ta dawo ne sai kuma wannan halayya sai ya janye bargon wannan munafincin halin shi na farkon na welcoming dinta sai da asalin halin shi maskawa na ga wacce ta yi komin ta da kuma tana kuka tana roƙon dala a ƙara raba mata wannan auren bayan an yi komi wallahi da rake rabo ya maida ta wallahi kuka duka rashin mutunci haka so me amfani irin wannan auren ai kuma in zama bazawara single ɗina yanzu ke a matsayin ki na Aisha Muhammad sai ki jin daɗin zawarcin ki koko akan zaman gidan miji gaskiya na fi jin daɗin kasantuwa na haka fiye da gidan aure na me dalilinki dalilai da yawa maskawa saboda na ɗaya ina tare da yarana ba wai na goma baban yarana su ba oh kina tare da yaranki ina tare da yarana so do gaskiya matar shi ban da matsala da ita kuma ina jin daɗin yadda take kasantuwa da yaran na wani sun je ban da problem da hakan gaskiya ni dai in zama under him again i don't want it gaskiya i rather to be single in gabzauna under iyayena kina ganin gara ki samu wani da wanda kika san halin shi tintin da wanda zaki zai baki san halin shi ba? Yes, shi ma da ba san halin shi ba sai da muka aure na san halin shi. Haka ne mana. So dan wani ya shigo cikin rayuwa na shi ma a hankali za mu san juna. Ba wani abu. In zaka shekara da mace ɗari a waje sai kun yi aure kuke sanin halin ku, halin junan ku gaba ɗaya. So da alaitin kawai ku ji tsoron Allah ku yi aure domin Allah ku san cewa aljanna kuke nema duka shine kawai. mutane sukan ce zawarawa sun yawa musamman a wannan arewacin kasar zawarawa sun yawa shin me ake yawan danganta zawarawa da shi a an ce ba zawara idan za a ce wani ta ki zama aure ne ko ko ya ake kallon ku wasu auren dole aka musu ba sa son auren shi yasa ni bana bayan aida iyaye ku dinga mai ayan su dinga mai ayan su auren dole mm. in yarinya ta ce ga wanda take so ku bata ta je ta karata wallahi in dan iska ta kawo ko tun da ranta na so mace za ta zauna inda tana so wallahi in tana so za ta zauna ka bar mace da ka ganta za ta zauna amma ka tilasta su iyaye suna ganin aini na fi ki sanin me ya kamata a rayuwanki eh kin kun fi sani kin ka fahimta amma irin rayuwar da muke ciki mata nawa suke aure kuma suna bin maza a waje saboda mazajen ba su da lokacin su iyayen sun cusa su karfi da yaji saboda kwaɗayi ita kuma ba ta so mm. at the end in shi ya aure ta domin Allah saboda ita kuma kin wannan abin da ba ta yi na auren nasu mm. ta bi maza duk ya gane zai sake ta mm. kalmar menene zawarci ya biyo baya to me aka ci riba ba lalle kuma in ya ci gaba da auren yar ma ya ba ku abin da kuke kwaɗayin samu ba mm. kun ga kun kashe rayuwar yar ku zawara da suka mallaki hankalin sa sun fi haƙuri da kawar da kai ga ɗa namiji fiye da 'yan mata ƙanana da ƙananan zawarawa ban gane ba akwai bazawara karamar bazawara ce mm. mai shekaru karami ba ta yi ciki ba tana da tana budurwa amma da mm. ce kama ta yi ciki ka fahimce ni mm. kaga hatsarin da ke tattare da zawarci mace da ta ta mallaki hankalin kanta zawarci ya kama ta in ta ga wanda yake nema ya tsinka mata darajanta bai nema ya taya iyayenta killace ta da mutunta ta ba za ta ƙara bi ta shi ba ka fahimce ni amma ita irin wannan is very easy a kawar da tunaninta okay. saboda akwai karancin shekaru ka fahimta mm. kuma most of them sun mafi kula irin wa'innan saboda ke dai kin san mai kanki yake miki to yana karanta wani ma kwarjinin ki ma ba zai sa ya fara miki haka ba akwai wanda na so mu zauna da shi bai samu ya zo ba na so dama in tambaye shi yawancin maza idan za su ƙara aure hankalinsu ya kwanciya da bazawara tambayan na so in jefa mai Allah bai ya zo ba to amma ana ke tunanin me yasa wasu mazan sun bi hankalinsu ya kwanciya da bazawara akan budurwa to alhamdulillah most of them abin da yasa ba wai na shiga zuciyarsu bane ga yanayin yadda wasu mazan suke faɗan man ni da su hmm. wani a gaskiya kere din da budurwa za ta baka da na bazawara ba ɗaya ba ne bazawara she has the experience budurwa ba ta da shi tsohon hannu <laughs> kuma za ka ga idan ka auri aka maki kishiya da bazawara eh. za ki ɗauka ta mijinki asiri ne wallahi eh? ba asiri ta mishi ba inda ta baro gidan aurenta ba ta samu kulawa ba maybe gidan mijinki shi ta samu yanda ya mata na rantsi sai dai in ce miki sorry wato kishi da bazawara magana gaskiya ba ma aikan maki masu irin haka din saboda za ta mishi abin da ke ke baki da experience saboda ya dauke ki budurwa ce mm. ya aure ki wancan da experience in gidan aure da kuma na rayuwar zawarci take tafiyar da gidan aurenta bariki zalla <laughs> god bless you so ba za a hada ba ka gane wanda akwai wanda ya ce hannu kawai ba zuwa rashi abinci ya ci a gidanta ta wanke mm. mishi hannu wallahi ya bar bai taba aure ba sa ban gane ba <laughs> abinci ya ci eh. a gidanta ta gayyace shi ya ci eh. yana da budurwa shi saurayi ne eh. yana da budurwa shekarar su hudu tare da budurwa abinci ya ci ta rike hannun shi ta wanke mai ta ya dauko hannun zai wanke ta tashi ta wanke ta rike hannun ta wanke a ya salama budurwa <laughs> ya ce ba ta wanke mishi hannu ba ta wanke mishi hmm. hannu ba to ka gaya min akwai dalilai da dama kuma wasu matan yan matan sorry to say Allah da ya shirya mana zira'anmu mu ya ƙara tsare mu saboda duk wanda Allah ya tsare ba bayan shi bane mm. amma most of the yan mata yanzu kuma maka je ma bazawaran da ka je ma budurwa wasu sunan yan mata ne amma ba yan mata bane runs sun su suke ni ma'aikaciyar jinya ne mm. wallahi zaka ga yan mata sun zo suna saka abin implant budurwa budurwa dalilin da yasa yanzu aka sa doka duk macen da ta zo sai kin zo da nuna alamun ke da sai kin zo da miji da kuma irin marriage certificate haka mm. da ake bayarwa na aure okay idan budurwa ta sa ai ba ta so ta shi ciki kenan ka gane okay idan za ta yi aure saurin ba zai iya gane an sa mata ba ai ita ba ma shi not ready to irin ta yi auren ma ita rules ne kawai life takes sama gaba ta sa saboda family planning kar ta mm. ciki ne shine damuwa to wannan kaji an ce maka budurwa wannan bazaura ita already ka san dama ai ta fito daga gidan aure ne mm. ka fahimta ta san komi to wannan goma ka aure ta ka san HR da koma ka aure ta dai baka same ta a fulma to ka san HR eh bazawara ce wannan da kake expecting shi is a kuma ka aure ta kaga ba haka ba ya fi bacin rai akwai wasu dabaru da suke yi ne irin 'yan matan za su tashi yin aure domin su shirya kansu ko koko kuskure ne ba abin da za su yi shirya kansu suna cewa wai za su yi ko su samu tacinin abubuwa da suke suna kashe rayuwarsu ne ka fahimce ni mm. za ka ga most of them sai an yi aure ma a zo a ta faman a haihun kuma haihun ya gagara saboda sun gama shirme da take su pills din duk da bai kamata ba mm. sun damaging mahaifansu da sauransu so ba bazawara ku maybe ta ije yara in ka aure ta is late for you kai da ita ku decide hmm. ko ta kara maka hmm. haihuwa amma fa mai hali bai barin halin shi fa kamar in kika mutum ya aure bazawar in tana da wani hali ko rashin haƙuri ko faɗa irin wannan mai hali bai canza hali shi ne nake gaya maka idan ita macen bazawar da bata da haƙuri ne to a irin wani zaka ga za a ta kirga mata aure ne wata kuma jarabta ne tana iyaka bakin kokarinta Allah ne hmm. bai nufa za ta zo nan ba sai ta je nan ta je na in mai yawan yara ne ko ina ta je sai ta haihu ni na ga da ta yi aure goma sha shida wallahi ta ana rakata an daina rakata a ah, ba a gari ɗaya ba wallahi a gari ɗaya wallahi a gari ɗaya sha shida sha shida amma ba ta wuce wata biyu uku tana fitowa akwai inda ma take shekara biyu wani ma ga ta shekara ɗaya wani ta nine month a haka dai ni na taso na ganta a haka To masu kallon da masu sauraron mu za mu je mu dan shakata idan mun dawo za mu ba ku dama ku kira ku tofa albarkacin bakin ku sannan akwai lambar za ku turo da sakonni na WhatsApp a cikin wani shiri na tafiya da ka ku kasance tare da mu sunana Mudassar Ibrahim Maskawa. Eh, tafiya da ciki za ta fito ba wanda ya ce wai um, ka aura is haram but kishi kuma wannan abu ne da Allah ya saka ma dan adam kishi dole ne mu kai yanzu a matsayin ka na namiji inda za a juya wannan teburin mm. a ce kai za a yi ma kishiya mm. ai za ka yi kishi yanzu matan ba sosai za ka yi karka ce ba sosai maza sun fi mata kishi na ga inda namiji mace wani zai kalla matan shi zai so ya haukace bata ma kalle ta bata kalle shi ba za su je gida su yi fada so kishi dole ne mace ta yi mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kishi kishi level level ne akwai wanda yana da zai iya dannewa akwai wanda ba zai iya dannewa ba but ni bazan ce maka wai din in na aure namiji zai fita ya nema a waje ba zan kishi ba me yasa ba zan kishi ba ba mace bane yanda zan kishin wanda zai kawo gida haka zan yi kishin wanda zai kawo waje haka kuma zan yi fada in ga yanda ba zai yi ba idan yayi bayan da zan yi ba zan yi hana shi ba idan na ga dama in zauna a matsayina na mutum mai hankali ina da right na zaɓa na zauna ko na fita shi ne kawai ni abin da nake so ka gani ba wai na ce namiji bai kamata ya kara aure ba idan har aure ka san Allah ni na san 99% of mata inda a ce su asalin yadda alkur'ani ya ce su nema aure za su nema Assalamu alaikum sunana Laila Ali Othman md ceo na lnn group of company ku kasance tare da liberty tv a cikin shirin tafiya da gwaninka tare da mudassar ibrahim maskawa shin idan ba ku bari ana taimakawa ana karo auren ta ya za a yi da sauran matan ranar lahadi misalin karfe takwas, zuwa tara na safe tafiya da gwaninka a daidai wannan lokacin kuma za mu ba ku dama ku shigo kuma ku tofa albarkacin bakin ku a daidai wannan lokacin lambobin dai gasan za ku gansu a jikin screen din tv ku sannan kuma muna da sharaɗi idan ka kira za ka yi nesa da akwatin talabijin ɗinka ko kuma rediyo saboda mu ji ka kuma ku ji mu a daidai kenan har kullum dai suna namu Mudassar Ibrahim Askawa inda muke zantawa tare da Hajiya Aisha Muhammad Sani a cikin wani shiri na tafiya da wani bisa halin da zarawa ke ciki a arewacin Najeriya ga mutum na farko. Hello? Wa alaikum salam. Bala kwamanda ya Plateau. Ah, Na'am.

muke bala kwamanda eh mm. ya salam to bala kwamanda a ƙarshe ba mu je abin ɗinka ba masu kallonmu da masu sauraron mu akwai lambar maza daban akwai na mata daban ka kira numban maza ka kira numban mata hello wa alaikum salam barka da ka kira numban mata ne hello da muke magana na'am ayuba dauda daga dama turo muna jin ka ayuba Mm. a gurguje a gurguje ayuba dauda mm, to mun gode eh. mm. yawa akwai namban ok to mun gode aha wa alaikum salam barka da da muke magana umar makeri na'am daga nan kira kiran mu waɗanne kenan ban gane ba a ruwan suwa ne irin shawara za ki ba domin ganin sun zauna a gidajen mazajen su Su mata eh ba wa alaikum salam da muke magana ina magana da Salma daga Jos Salma daga Jos muna jin ki Salma Na'am Zaurawa eh gaskiya bai samu abin mene ok magana ya yi tsamari kamar wani irin magana kenan kamar wani irin magana kenan gaskiya ina da yaya ita ma an taba ta makwatanci me ya faru da yayan naki Wani maganan maganan aure idan wani wanda aure da wulakanci ai sai an ji na side biyu da ita matar da mijin. Tsangwama kamar yaya? Tsangwama kan abinci. Bata iya ba kenan. Bata iya ba kenan? A'a. To. <laughs> Ok, to. to mun gode salma hello wa alaikum salam da muke magana halima halima daga jos ma ki halima to matan ba su da matsala sosai Yama. Sai ai zaurawa sun bude ido sun san komai. Kuma kai tsakani da Allah ka fito kana son aure sai daga baya kuma sai su suna nema da lalata haka ake rayuwa. Kema ba zaurar ce? Wallahi dan ma ba zaura ce ba kaɗan ba. To, to Allah kawo mazaje na gari. Wani irin kalubale kuke fuskanta? Halima, a matsayinki na bazawara, eh, da gidan miji da da wani ka fi samun yanci wasu zaurawan sun ce sun fi jin daɗinsu a zawarci wasu kuma suna da nasanin sanin fitowa yaran ku nawa to Allah kawo miji na gari me yasa ba za a yi komai ba kila ya canza halin shi ke makin canza wasu naki halayya yanzu daga baya bayan marabin rasu kuma Allah gafarta mishi Allah sa ya huta to mun to mun gode Halima hello hello da muke magana Na'am? Da wa muke magana? To shi yasa na ce idan ka kira ka rage akwatin talabijin ɗinka ko kuma akwatin rediyon saboda mu ji kai ma ka ji mu yanzu wannan kin ga bai rage ba. Eh, shawaran da ya ce ki ba mata su zauna a gidajen miji wani irin shawara za ki ba su? Shawarar da zan ba mu mata su zauna a gidajen mazajen su har ma ga mazajen ne ba mm. mata kaɗai ba. duka in aka ce rayuwar aure to ka sa tsoron Allah mm. ki ji tsoron Allah shi ma ya ji tsoron Allah mm. ka sani cewa duka wannan aure bauta ne mm. ibada ne duka ake yi so kuma ke mace ki zama mai haƙuri ba duk abin da kike nema kike samu a lokacin ba bale kuma wannan na hashim na rayuwa da muke ciki gaskiya so duk namijin da iya iya dauke miki school fees din yara iya feeding dinki to wannan hero ne gaskiya ki girmama shi gaskiya mm. yawa hello wa alaikum sana da muke magana barka dai ah, kana tare da mijin suka ce na gudun ina bakin ka baka da zuwa ce kana da minti ɗaya mijinta ce dan na san ka an sakin maka a yanzu ah! kada ka ce ka ƙara aure

dukkan su guda biyun a 'yan mata na ɗauke su sau kuma ina tunanin inda dai ba a sanyina rana za ta faɗi ba auki yake faɗa ba. Gaskiya. Ba zai wanda Allah ya kawo su alhamdulillah fatan mu dai Allah ba da zaman lafiya kuma Allah sa ka zaman to abokiyar zama ce daga duniya har aljanna. Allahumma amin. Ka da minti ɗaya mijinta ce mijin suka ce kai. Minti ɗaya kake da shi na san ka da magana. Na san ka da magana minti ɗaya za ka yi. ce maskawa na farko dai daga kan yan mata zuwa su kan su gawarawa mm. shi ne ɗabi'ansu su gyara mm. muna da maganganu da yawa a bakin mutu amma dai abin da zan san su gyara ɗabi'ansu na farko maskawa kamar yadda babuwar ka ta faɗa mm. ni na ga yarinya shekara ɗaya rana ɗaya muka yi aure da ita a yanzu daga dubu biyu da biyar zuwa yanzu auren farko da na yi zuwa yanzu ya aure ya kai guda bakwai. Eh? bakwai. To. Aure daidai guda bakwai a cikin auren nan a guda bakwai din nan namiji ɗaya ne wanda Allah ya karɓi rayuwar shi gaba ɗaya sauran paska ina gaya masa rabuwa ne akwai ma wanda kila ba a yi sati biyu ba ma aka rabu. Inna lillahi inna biyu. So akwai wanda kamar yadda babuwar ka ta faɗa halaye da bibo halayen wata na ta akwai mutanen da ba su iya magana ba maskawa ko kwata kwata ba su san ma me ake nufi da ɗabi'ar aure ba ba za ka san wannan abun ba sai ka kunya aure da kai da su kun zauna da kai da su nan ne za ka gane cewa su ba su iya magana ba akwai waɗanda ɗabi'ar mijinta ce hello hello wa alaikum salam da muke magana eh, jeje daga jos muna jin ka akwai lambar za ku turo mana saƙon chat ta whatsapp za ku ganta mai 070444 ita za ku turo da saƙo a dandalin whatsapp kenan babu ba kira ba hello hello wa alaikum salam da muke magana liberty ne eh liberty ne yawa maganan wanda take magana zaurawa. Da wa muke magana daga ina kuma? Kana magana da Isa ne daga Abuja. Isa daga Abuja muna jin ka Isa. Yawa, tana magana a kan zaurawa. Na'am. To, eh bazanin ne na kan hanya, amma kuma ba kowace bazawara ba ne za ka iya gane halin da ba kaure da Ban gane ba. Maganar maganganun da ta yi a kan zaurawa, ko mm. an su ana gudu ta gusu. ana kuntata musu ana kuntata musu mhm muna jin ka muna jin ka isa wa an ana kuntata musu mm isa suke ta shawara saboda haka yanzu haka ne akwai yarakiyar kannuwan eh, mata na saboda mijinta ba zama sai yi ne wata hudu wata shida wata hudu wata biyar ne zai sa ta kashe auren kenan ko ba da ba ji ka tsakanin kuma duk yadda aka yi ni ne yake ganin ruwa ya ce shafu da zauna amma abin ya to mun gode isa mana fata dai Allah ubangiji da musu abin da kuma alkai hello Uh, wa alaikum salam to uh, akwai tambayin da zan miki a yanzu halin da muke ciki na tsada rayuwa waɗansu matan sukan yi haƙuri su zauna in dai mijinsu yana iya bace da su abinci a kan da su fito shin wani irin musgunawa ne har mace za ta iya gazawa da zaman gidan miji ta fito waje masawa akwai namijin da idan ya tashi hello ɗan riƙe waya ko kuma ina jin ka

duka shawar da zan bani dukkan na hakuri da za mu dinga yi wa juna mm. idan halin da ake ciki yanzu na miji duk abin da ya samu kawai masu su yi hakuri su karba shi kuma na miji abin da ya kawo musu yi kokari ki amsa su yi hakuri da shi duka rayuwar hakuri ake yi to godiya muke Allah mu amin muna jinki kawo wani namijin idan ya tashi da asusu ba mm. saboda kai ya basu zai fita kada ya bada abinci kada ya bada abinci yana bakin cikin ya ce da iyalin shi musamman in ya ga mace mai zafin nema ne buge-buge wata sukolo take ta ci da iyalanta wanki wallahi wanki wata sana'a kaga suna alale duka suna ƙananan sana'o'i dai ka fahimta wasu wani kuma be babin ne da kuma mutuwar zuciya ba zai fita ya je ya nema ba ya gwammace ya relax ita ta buge-bugen to kila ajebo ne <laughs> zai gaya ma Allah ajebo ne shi so in ta zai fice wallahi ba zai dawo ba sai dare ya raba matar ta bacci yaron sun yi bacci wani kuma zai tashi garin rogo zai kawo kawai ya iji ba zai bada komai ba kuma ga iyali shi kuma zai je ci mai kyau a waje ka gani to ire irin wa'inan yau da gobe akwai wanda kuma yana da shin ba zai yi ba amma zai kashe ma'yan matan shi a waje akwai wanda kuma a kashi biyar zai tsakura ɗan rabi sai ce ku ta haƙuri kullum shi dai saboda a dandali maza abokan shi ana gaya mai mace in ka cika kashe mata za ta za ta irin sangarce yau ai nuna musu ake don wasu most of them a cikin dandali suke daukan banzan shawara su ta misbehaving a cikin gidajen auren to amma ba kya tunanin cewa wasu matan su ma kawaye suke gurɓata musu tunani namiji ke ba ta room din da za ta je makawa ta yaya akwai lok akwai idan mace ta aure ka first abokin ta mijinta ne Mm. ɗabi'un shi da rashin samun lokacinta kaga ya bata room da za ta in ba za ta je ma familin ta ba close friend ɗinta za ta fara gaya mata wa ba da room bai da lokacinta shi ya ba da room to hello hello wa alaikum salam a gurguje minti daya da muke magana wane san zaria Wani a alas ɗayyaf lafiya laudar barka da shigowa na'am allahumma amin na'am Allah ya da za samu mafita amma wanda Allah ba wannan sauran da suka hmm. hmm, amin allahumma amin godiya muke umar kusfa hello na'am lafiya lau da muke magana ali Umar daga ina? Nam. Nam. to lokaci ya yi lokaci ya yi tani Allahumma amin hello wa alaikum sana a gurguje da muke magana Hamza Hamza Isa ka da minti dakika talat Ahmed Isa Ok, to, yawanci matsalolin na zuwarcin nan ana samun shi ne ma tun kafin aure. kamar ya tun kafin aure yawanci za ka ga yan mata wanda rai Ahmad Isa sai ke so tsakani da Allah ba shi ke auren su ba sai sun samu prejo daga iyaye ko daga abokai sai ka ga sun sun auri da rai su baya so to don tsanga foundation in mace ta shiga dama ba san ta take ba sai ga wata bata duniya to daga nan sai ka ga an fara samun kace na ce mm. wata dare yawanci mace idan dai na son namiji wallahi duk wuya dare fi za a ga suna zama gidan mazan su. Mm. Shi da fundamental problem da yake da muke samu shi ne. Ana ba ma yara pressure ci aure ci aure kuma su wanda suke so din ba ya rage ba. Daga nan sai ka ga wani ya kullo ko a kullo mata da wani ke tunda wannan ba sarki yake ba za ma da shi ta aure shi. Mm. to godiya miki Ahmad Isa mm, to godiya miki to godiya miki ina tunanin za mu ɗauki na ƙarshe sai mu tattara inam inam hello hello hello hello wa alaikum salam kana dakika goma da muke magana gaskiya muke yi a gurguje lokaci ya yi yawwa hajiya ke yi shugaba ce ta zaurawa wani shawarwar kike ke wa mata zaurawa saboda zuwa kuɗi da halin da suka muka ba su to ai to to shi ke lokaci ya yi ne afuwan eh aikin amsa ma wannan tambayin ɗazu ah, ba zan iya baki dama ba lokaci ya ƙure sai Allah kai mu lokacin masu kallon da mun sauraron duka duka nan muka kawo karshen wannan shiri na tafiya da goninka a madadin bakon da muka kasance tare da ita Hajiya Aisha Muhammad Sani sai ni Mudassar Ibrahim Askawa da na kasance tare da ku ku tara a mako mai zuwa a cikin wani sabon shirin na tafiya da goninka mai ni lafiya ciki za ta fito